السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشيطان بعد الصالحين والصلاة والسلام والصلاة والسلام على خير بريس المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين karatunmu na satin da ya wuce mun karanta ta a rufin wasle a wani istali wadda kuwa wakati daga ciki sai mun kai kawo da hadisi wanda ya kasance ya daidai da irin wannan hadisi wanda ya kasance watan ya zo marfu'i kuma zo makofi sai a hadisi wanda watan wannan hamsun abdullahi ya rufe an abihi daga mahaifin shi shi ne ya samu taba'a da wannan azubairi wa in ahi zuhuri وإسحاق بن يحيى biyu dukkanin su an zuhuri daidai irin waya ta wannan a hamsin abdullahi an abiyu ya kasance hadisi na marfu'i ne sai kasance shi kuma wannan da wannan ma'amarun da ukairun su kuma an zuhuri an abdullahi an nabi sallallahu alaihi wasallama a ahmda a ahmda an nabi sallallahu alaihi wasallama babu an abdullahi cikin shi kaga wannan ya zo ya zo mafufi kenan ya zo a mursali kenan kaga hadisi kenan ya saura tsakanin kasancewa sai mursali da a sai mursali to sai kasance amma Buhari da Allah anhu ya sai akan cewa ya aka samu ta'arufi da hadisi marfu'i da hadisi wanda kasance mafufi na zai dauki marfu'i akan mafufi haka nan kuma in kasance hadisi mutasili na kuma su karɓar shi mursali zai tafi kasancewa sai mutasili akan kasancewa sai a mursali to bisa ga wannan dai mun samu ta'arufin rafi wal wakari a walwasu mai tsari a nan ga a shi ne kaga yan katiba da wasu na da tsari suka harko za ku kashe kenan ne za mu hukunci da shi za mu hukunci da wasu kasancewa hadisi mutum da yake nan wa da ahmadu sunna abdullahi an abi da annabi sallallahu alaihi wasallam ita aka mutaba'a ta zubaydi da a ahmad aikin sukuri da ya sa kuna hayya alkarbi an sukuri ita kuma wanda ya kasance a ainihin hadisi musulina ita aka mutaba'a ta ukairun da ma'amarun zuhuri an hamsata an abdullah an hamsata an nabi sallallahu alaihi wasallam babu man kama ila jami'in imam al-illati bai mai bayani akan wanda ya tsaya gehen liman li'illatin saboda sababi daga cikin sabubba me ke sa a tsaya daidai da liman shi ke nan a tsaya daidai da liman saboda wani sababi daga cikin sabubba ko saboda zahirin rana rana zafi sosai kila irin ranar juma'a ya kasance ba inuwa ko ina sai gaban masallaci ko kuma daidai da liman kana tsaye da da liman kuma kana tsaye da gare shi duk dai wannan ne saboda wani sababi da gashin sabu ba hadasna a hadasna da kai yau ne ya kala hadasna ibnu numayni ibnu abdullahi kala hadasna hisamun urwa abin abiyi daga wani ne urwa an aisha da daga aisha radiyallahu anha kala ta ce amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a babakar manzon Allah ya hori abubakar an yi salli bin nasu shi wa mutane sallah fi marzihi tirshin lahiya sai fa kana salliri abubakar ya kasance shi na mutane sallah qala urwatu urwata ce ko da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zatihi fatan manzon Allah ya samu sauki ga cikin rashin lahiya da cikin ta fa alaja sai manzon Allah ya to fa idza abubakar sai ga abubakar ummun nasa shi na neman mutane wannan ma da abu abubakar lokacin da aka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istahala sai ja da baya fa ashara ilayhi an kama kunta sai manzon Allah ce mishi ka tsaya inda kake kada ka ja da baya an kama an ka tsaya inda kake fa da zata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta yi bakari sai dai manzon Allah ya zama ya za a bakari da da ali bakari ai ila ila jan bihi ne wa kana abu da ya kasance yadda ne shi na sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wannan su yi sallu da salati abi bakar abubakar shi na sallah da sallan manzo mutane su kuma suna sallah sallah abubakar kenan kaga abubakar tsaye ki manzo Allah zaune ki kan duka suna jama'a da su kenan babu man da hada ya umman na ta faja al-imam al-awwal fa ta'ahhara al-awwal aw lam yata'ahhara salatuhu fi Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan bari ne man da hada wanda ya shigo li umar nasa domin shi limanci mutane fa ja al imam al awwal sai liman na farko ya taho saboda ainihin shi kenan wa na farko shi a halifa na na farko ko kuma ainihin shi a limami wanda a na farko shi ne liman wanda a rajiri fa ja al awwal sai wace ne wanda shigo shi ba da sallah shi ma awwal ne ya an ka diba daga ainihin shi aka fara gaba da su wannan ga shi ya fara shigowa a shi duk da shi fara shigowa kenan shi an na farko wata ahlar awwal sai shi wannan na farko ya jinkiri aw lam yata'akhkhar ko ko tsaya nan inda yake jaza salatu ko sallah ta inganta fi da Aisha ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi akwai riwaya da Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam shi hadisi da gabata حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي عن ابي دينار عن سعد بن سعد العسائدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه الله ذهب الى بني امر بن manzo Allah ya zo inda banu amrin a wajen da su liha bayan nahu saboda shi suke tsakanin su wasu mutane na daga cikin a ah, ainihin lantaru mutanen madina suka samu sabani tsakanin su aka ce su haka kama jehehe da juna su duwa ko da takalma sai manzo Allah zo saboda shi mutane da su liha bayan nahu saboda shi suke tsakanin su fa halatu salatu lokacin sallah yayi fa ja al muadhdhinu sai mai kira zo shine Bilal ila ayyuka inda Bilal a yanzu inda Abubakar faqala ce a tuka dalilin nasi kana wa mutane sallah fa uqimu yi iqama fa ana uqimu kenan fa uqimu wannan a ainihin labari na mutada fa ana uqimu kenan ne ko sai kasance wata yi iqama ko kun fa uqima shi kasance jawabi na istifhami a tuka dalilin nasi za ka wa mutane sallah fa in yi iqama ko ko uqima ni iqama ala sai sace na amzan yi wa sallah abubakar abubakar ya sallah a abuka da ke sallah sallah ta asar ce fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo wannan fi salati mutane na cikin sallah fa ta halata hatta wa kafa ta shakki ta halata manzo Allah ya ke to ke ta sahu hatta wa kafa har ya tsaya ta sake cikin sahu na farko ba ta fakan nasu mutane suka kama tafi cewa ga manzo Allah na cikin sahu na farko wa kana abubakar wa kana abubakar ya kasance la ya tafi fi salatihi ba shi waiwaya cikin sallah ce wannan ma a kasarar nasu a tasdiqa yayin da mutane suka yi ta tafi in ta mata sai a ainihin abubakar ya juyo da ya juyo wayo fara ala tullahi sai ga mazo Allah sallallahu alaihi wa sallama kusa gare shi fa ashara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya mai ishara an yankus makanaka ka tsaya na inda yake to shi kuma sai tsaya na inda yake kenan kenan kare shi na ce babu man da halaliya umman nasa فجاء الإمام الأول فتأهل الأول أو لن يتأهل كذا لن يتأهل ko can kuma gauce ne gaje ke a wannan a faja al-imam ko wata ahal awwal sai kasance rukun sai jinkiri auren ya ta'ahar can wannan mun ayin Aisha abin da kasance cewa watan an kama anta an kama kunta ko ka tsaya daidai da an kama ka sai kasance bai rusa ba tsaya wa da yake nan shi ke nan manzo Allah zauna inda za a bi bakarin ila jambihi fa kana nasu yusalluna bi salati abi bakare wa kana abu bakar salli salati nabi sallallahu alaihi wasallama kenan ga wace ne ga mun hakare na abokar bai jaye da inda yake ba amma wannan ya jaye fara da sai aka ya koma da baya fara da abubakar radiyallahu anhu fara da abubakar radiyallahu anhu ya dai sai abubakar ya daga hannuwa ne sama فحمد الله يقول يا الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك akan abin da manzo Allah ba shi umarni na wance wai abin da annan abin da gode ma Allah akai shine cewa manzo Allah ce tsaya akan wani matsayin shi ba da sallah kenan manzo Allah da abu da shi ba da sallah manzo Allah na baya gare shi to wannan ni'ima ta babban ni'ima manzo sallallahu alaihi wasallam shaida da kai har shi ka kan shaida tsaya bayan ka shi sallah baya gare ka to sai daga hannun shi gode masa akan wannan sun masa ala sun masa ala abokan sai aka yi jinkiri a tattara ta tattara sai da ko da zai cikin sabo na farko wata kaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma da Allah shiga gaba wata shi da ce babu man da halali ya umman nasa fa ja al imam al awwal fa ta'akhkhara al awwal aw lam yata'akhkhar fa ta'akhkhara al awwal ya kasance shi ne farko kiri ga wannan kenan auren ya da har ko bai jiki ba ga wancan hadisi da na Aisha ya zo da ku sallah da tayi wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gabata fa sallallahu alaihi wasallam wannan man sarfa lokacin da mazo Allah ya salla. sallah Allah ce ya Abubakar ya kai Abubakar ma mana aka an tarbuta ya hana ka tsaya is amratuka lokacin da ni baka umarni ka tsaya nan gaba ɗaya fa kala abubakar sai aka ma kana da ibn abi kuhafa ta ba shi kamata dan wa uban kuhafa an yi salli ya bayyana ya dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da buga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba matsayina na ba in yi sallah gaba hairu hairu yace ban da wannan matsayi ba matsayina na ba ta ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace ma dai ra'aytukum ku ko misali gare ku a kasar mutafiqa kun yawaita da tafi kuna hatafi kuna hatafi mara ba ku shay'un ko man na ba shay'un ma na ba shay'un duk wanda wani akwai ba tsoro fi salati shi a cikin sallah sai ko kuma na ba shay'un duk wanda wani abu suka gare shi a cikin sallah sai to ya tabbishi tarbihi wa innahu haqiqa abinda ashani idza sabbaha idan tarbihi irtifita ilayhi za a biyo gare shi wa inna matafiqu lin nisa'i tafi da gidan mata ce mata ce tafi ba za ba babu idan tawaffir qira'ati fa ya ummuhu akbaruhum ba yi bayani in sun ka daidaita wajen karatu duk karatunsu guda fa ne umuhu mu wanda an mahihice su sunnan ko kuma da an mahihice su da shigowa musulunci to shi mace su to wannan idan da wata idan sun ka daidaita karatu wannan ya zo ga hadisi na cewa idan za a yi sallah wa diyo ne kasance a qara'una shi ba da sallah in ba a samu a qara'u ba sannan madine sannan madine sannan madine har zuwa ƙarshen hadisi to sai kasance shi Buhari ya kama hujja da wannan hadisi amma kuma bai kawo da hadisin ba idza sabo fil qira'ati fal yaqumuhu akbaru in ya kasance sun ka daidaita karatu a sheke da ba a samu daidaita karatu sai an samu daidaita ga fiqh a sheke na in kowane shi kasance a kauna to sai a diba a gani wa a cikin su ya an ka samu a karo cikin su sannan a sashi imanci saboda ni wannan matsala ce lafiya ainihin imamu nawawi yace zahaba ashabuna ainihin dan ainihin mabiyansu ko kuma wanda a cikin masabar ta shafi'iyya sun tafi kan cewa watan al'aqahu muqaddamun alal ƙarai. wanda ya kasance a kafun na muqaddamun alal ƙarai ana gabatar da shi ana gabatar da al'aqahu alal ya ce saboda ni saboda al'amari na sallah watan al'amarin a na karatu to abu da wanda ya kasance mazbuɗin an tsare shi gurgudun abin da gurgudun karatu da ka isa sallah an riga an tsare shi yace amma ba gurin abin da ka isa da fito wata ba tsayin shi ba saboda me shi na gittawa da liman ya wani abu na gitta ma liman wanda ya kasance babu wanda ka gyaran wannan sallah ayya ayyadu fi salati amru shina gittawa watan wani abu yana gittawa ga sallah la ihi babu wanda ke kiyayewa da shi illa kayan da fiqh don da kasance da cikakken fiqh wala shi dai ke tsare shi don haka aka ce kenan a in wani abu ya cikin sallah in za a gabatar da sallah in an ka tafi mutane sun daidaita ko wani su ya cancanta da wa za a gabata an ka ce a gabatar da ya kasance a kawo na kan akarau saboda ni in sallah ta ce a kawo da gyaranta a arba da gyaranta suka ce ito eh, yana yiwa kuma a ce a gabatar da akarau to inda an ka ce ana gabatar da akarau amma in ya kasance ya san fiqhu idan bai san fiqhu ba za a gabatar da shi ba saboda an gabata shi sallah ta lalace mai gyaranta don haka kuma ana iya samun mutum wanda ya kasance ƙari'un na a tsarkuna amma kuma ya fito a shi na kaga in ga fasihi wanda ya kasance ke da suna aikata duk da sabai da abin da a aikata ta da fatan ta ya gaba tashi akan wanda ya kasance ya kace alqur'ani amma bai fito ko na. Rabu idan to kai kara ake kwalle kuma mu aka barku. Hadisi na Sulaiman bin Muhammad bin Qara hadisi na Muhammad bin Zaid. A ayyuba a abin kilaba. Amma dukkan ne ko yake. Kala kadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam. mun zo inda manzon Allah wa nahnu shababatun mu lokacin na samari muke wala bizna inda hu na mi min 20 lalata mun ka zanna gun manzon Allah kusan kwana 20 wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance kiman mai tausayi na gabayinsa mai tausayi na mabiyansa fa kana ce law raja'tum ila biladikum da kun koma garuruwanku fa Allah ku karantar da su da kun koma garuruwanku ku karantar da su a shekin wannan shi na gune ke da su in sau fil qira'ati tun da dai a cikin da karatu kenan tun da ce ba dan fa Allah in fa Allah tumuhum in kuka zo ku karanta da su a cikin nan ba da da guda su da ilimi sai ce ku san tare gaba da in kuka zo amma wani shi karanta su ko da wani da shi karanta su wanda shi hakurin ku wannan su a kahuna kuma ku wannan su a karuna don haka ce fa Allah tumuhum ku karanta da su murumun ku hore su falle sallu kaza fi sallah ta kaza fihi ne kaza lokaci na kaza وصلاة كذا لوكتي لوكتي كذا وصلاة كذا صلاة لوكتي كذا في كذا لوكتي كذا وإذا هبلت الصلاة إذا لوكتي صلاة يجي فليؤذن لكم أحدكم ɗaya daga cikin ku shi kira in gudan ku koyi kira wani ya ummaku habarku a wani ya ummaku akabarku akabarku wani ya ku ga girma shi ba da sallah kenan shi na buhari ce idan qira'ati kalli ya umuhu a kabaru ya kula babi da ainihin abin da a tarjama ta wannan hadisi wannan lafi na hadisi wata shi shi ta tarjama ko kuma shi na buhari kula babi a kai ne ya in kun kalli zai karatu a na wanda an mafi kici shekaru shi ba da limanci shi ke me aka mafi ko in ya kasance dukkanin su ko suka kiri na a gani wa a kwamu in su a kwamu na ajiba a gani wa a karo in kone su a karo na sai a a gani wa a sannu da cikin su sai a gabatar da a sannu a wanda aka wanda aka gare shi babu idan za a ɗauku babu idan za a imamu kawo fa amuhu babu wannan fashe ne idan zalar imamu kauman idan shi liman ya yadda ya su mutane fa an shi da limanta ko kuma tan fa an mahun ya limace su ga hukuncin sallah tunda an san mutum ya ne na, shi ka ba da sallah حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله هو ابن مبارك قال اخبرنا معمر هو ابن راشد عن الزهري قال اخبرني محمود بن ربيعي قالت سمعت نادي اتبان بن مالك على الانصاريه قالت استاذن النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya nemi damar shiga cikin gidana saboda na ce ina nema ne ya zo tsaya waje ya nemi a baya dama ya shigo da izini ko a zance da goni ba shi dama ba ƙara ta ce mini ayyana tuhibbu an usalliya min baitika ayyana tuhibbu ina kaka son an usalliya min baitika in yi cikin gidanka fa asharatu lahu nuna mishi ila makani zuwa ga wuri allazi uhibbu wa nake so shi shi ne sallah gare shi fa qama manzo Allah miki wa famuna mun kai safo harfa ko baya ne karatu ya bayan ya karatu ya yi ruku ya dauko da ruku ya dai sai ayar sallah gaba ne su masallama sannan ya sallama wa sallamna mun muka sallama ashe kenan ta shi na ce babu idan zara imamu qawmun fa amuhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda saboda imamu na shugabana ashe da shi shugaba ko ina gida ne na duk inda zai gaba da sallah da inda a gida da inda ba gida ne ba da gari da aka yi da inda ba gari ne ba don haka malama suka ce idan sarkin musulmi ya zo ga tsawai tsawai ne kasance akwai masallaci mu a wannan wurin in ya ba da sallah mu a tayi saboda shi ko ina gida ne na ko ina gari ne na babun inda ma babun inna ma ila al imam li utamma bihi bai mai bayani akan cewa inna ma ila al-imamu an sanya man li utamma bihi don ai koyi da shi to wannan bani da bahari ya kula ya kula shi akan watan koyi da limani ashe na mamu zai koyi da limani ga dukkanin ayyukan liman ga dukkanin ahwalus salati dukkanin ayyukan sallah mamu zai koyi da limani to bisa wannan in aka ce mamu zai koyi da limani ashe kenan kaga wannan shi na kore a al-muqaranata wannan ya tafi al-muqarana shi na kore ainihin su yi tare da shi sannan kuma wayan tafi shi na kore al-musabaqata shi kasance shi riga limani wayan tafi shi na kore al-muhalafata kuma ya sa'a mai ga ayyuka illa idza dalla dalilu ala zalika sai in wani hujja ta shari'a ya tsaye akan wannan ya an ka samu hujja ta shari'a ta tsaye akan wannan babu komai ana yi don haka buhari watan zai kawo hujja ta a wanda ka sa mamu ki saba ma liman liman ki ba mamu ne inda ma bi da imamu ne ta mabihi sai kawo hujja akan akan farkon babi ne saboda ce inna ma bi ila imamu ne ta mabihi tace wa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sallame mabihi yace ya ce Allah zai tuwa fiye wanda an samu shi rayuwa ta cikin ta ya yi da nasu da mutane wa mujilutun suna zamne wa ko julusun manzo Allah na zamne wa ko jalisun manzo Allah na zamne kenan wahum qiyamun wahum su kuma watan qiyama suna tsaye sannan bayan haka nan kuma walam ya'murhum walam ya'murhum nabi sallallahu alaihi wasallam bil qu'udi manzo Allah da ke zanna ba wannan shi hakuri kenan shi kenan kaga inna ma ila al-imam wa yutamma bihi wannan amunna amma ana samun ittifaqi ciki abin da ake zane da a cikin nan ga nan ga manzo Allah ya sallah zaune su kuma ga ne sun yi sallah manzo Allah da ke zauna ba a shekin nan kaga inda ma zai imamu ne isin mabihi ba ko ina ba nan. a shekin nan kaga watan koyi da limami shina gudun cewa sai yayi sannan kai ya kori mu muqarana yi tare da shi sannan ya kori kore musabaka rigan shi sannan ba haka nan kuma ya kori mu halafa, saba mishi sai in wata hujja ta shari'a a nuna a saba din ta zo a kan asaba ta ga wata hujja ta shari'a ta zo a kan asaba to bisa ga wannan sani wa qala ibn mas'ud Abdullah ibn Mas'ud yace idza rafa qabla al-imami tunda nan ga wata ainihin niyyar koyi da limami yana fi shina kore al-musabaqa ta riga sannan yana fi shina kore a al-muhalaka ta saba ni yana kai shi na kore kuma wata almusawati tare da shi sai ya yi sannan kai shi na ce to idan na fa qabla imani idan ya dauka ne da imani ya bude shi koma in ya koma wa yankusu bi qadar ma rafa'a shi tsaya daidai gurgurun dauko wanda yi a shekin nan ga idan liman na cikin rukuni ka dauka ko to in ka koma ko ya dauko sai ka tsaya gurgurun dauko nan da kai sannan ka taso ba ya gare shi sai sun mai saboda imama sannan shi bi ba to sai ce wa kana hasanu hasan mai bisuri ya ce fi man yarka'u ga wanda ya kasance ruku'i ma al-imam ta da liman bayan ya ruku'i da shi raka'a ta ne har raka'a biyu raka'a biyu ta da liman kuma sallar raka'a biyu ta kawai kamar sallar juma'a ta akai ga sallar juma'a ainihin mamu ya tuho ya bi liman aka yi raka'a biyu tare da shi saboda tsananin gogoriyar mutane da yawan jama'a sahu ya kamle gaba ɗaya babu ko inda mutum da alboshi na iya duka to sai ya kasance shi wala ya kabiru Allah sujudi da ya samu ikon yin sajida ba to sai ainihin shi ya sunna bisiri ya ce yanzu da raka raka'a ta lahirati zai yi sajida ga a ta ƙarshe sajida sai shi mata sajida dai sun masa annan ya kadi shi ranka a raka ta kula raka'a ta farko da sujudi a sajidanta haka shi ya fi jirgi ya ce wata abin da da sallawar da sallar jima'a ta an da an gano sallar jima'a sai ya kasance kana biyar da liman da aka tuwo aka yi rukuri ka samu rukuri da kyar an ka ɗauko daga rukuri an ka kai sajila gaba ɗaya baka samu yin sajila ba an ka bace ka babu za a kai sajila har an ka sai an ka taso da an ka taso kuma ya kasance babu wani sajila kamar yanzu da muke gaba mai haka in ka ce za ka jira na za ka jira ka zama mu jira ko to an kai raka a ku haka ya samu ruku'i bai samu sajada bai samu sajada ba an ka tabo ga ka a ta ya samu ruku'i bai samu sajada ba to ce in ne mai kare sallah sai shi na da ruku'i biyu bai da jira ko guda to sai shi in hali ruku'i ne na farko sai shi ne sajada guda ne in yi haka ya shi a raka a nawa ya da a guda in yi ta shi ka raka a guda to wannan abin da hasanin da zai yake na haka amma sai daga cikin wasu malumma umar na hadar jallahu ya yace idan irin wannan ta faru ga mutum haka kuma iya ta ne a haka abu hanifa yace suka ce idan irin wannan ta faru ga mutum to sai shi tsaya sai an ɗaukako idan aka ɗaukako in ya samu yin sajida shi sajida in bai samu sa sajada ba ya zan yi shi ke na sai shi haƙuri shi bar wannan raka'a wasu malama suka ce a'a in dai bai samu sajada ba in dai aka buƙa wannan sajada bai samu sajada ba Shi yi sajada a kan ban wani yi sajada a kan ban wani wannan shi a kauri na umar hada da Allah ba sannan ko shi a kauri na shafi shi a kauri na Abu Hanifa ila ban da malikin da Anas ka fari kamar kuna kan shi a wani malikun akan yace la yajidu ahadun ala zahri ahadin babu wanda ka sajida akan ban wani in dai ka samu ya sajida kai sajida in baka samu kun kai hakuri wannan da aka kuce maka an kiyaye da wannan to kaga ita kiba matsala ta kasu kashi nawa ta kasu kashi wasu kace shi hakuri sai an zo ko sannan shi sajida ta kasu kashi uku asalin duri abin da ke shi hakuri ga ɗaya sai an zalla sallah an samu hijin da shi mai sallah shi amfani da ruku'i ne guda shi gama da sajidai guda biyu da abu hanifa da zahiriya da shafi'i sun ka akan cewa shi sajida akan bawo amma abu hanifa abin da ce in akwai wanda shi sajida ga hili shi in an karɓi ko in ya kasance shi na samun ya sajida ga hili an karɓi ko in an karɓi ko bai ba wa kan asa'a ya nuna na amma wata jizu ko talatin sun lafiya tare amma in ya kasance babu wani sajida to ya samu shi sajida ga bawani وفي من نسي سجلة حتى قام يسجد وفي من نسي سجلة haka nan kuma hasarar su ya ce Da wanda mace da sajida hatta kama sai bayan neman ya riga ya miƙe ya ji zai yi wannan sajida da nan cikin madina hadisna ahmad bin yunus qala hadisna za'idatu an mutum da abi aisha an ubayd bin abdullah bin utba qala da na shiga ala aisha fakutu na ce mata fakutu na ni ba ki faɗa mini amardan sallallahu alaihi wasallam ba za ki bani labari ba akan rashin lafiyar mazo sallallahu alaihi wasallam ba har ce ba zan baka labari ta kula nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mazo Allah ya samu nauyin rashin lafiya fa qalati asallan mutane sun yi sallah kulna mun ka ce la ba sallah ba wa hum yantazirunaka suna jiran ka ya rasulullahi qalat ce da ulima ku zuba na da ruwa tun mahalar ba tun mai hilabi cikin ƙaton kutanni ƙara ta ce faka an mun ka aikata mun ka samu ƙaton kutanni mun ka cika shi da ruwa ba ka tuna mazu Allah ya wanka ba za haɓa shi gare mu a domin hiza hula fa gumi alaihi an ta so mashe shi sun wata ana a faɗa farka fa ƙara sallallahu alaihi wa Allah ce asallan na sun tare sun yi sallah kunna muka ce la ba su sallah ba ko ya ta dubura suna jiran kayar ku da Allah ya mazu Allah kada ce da uri ba ko kuma zuwa nan ruwa sai ne nabi cikin karin kutani kada ta ce fada da manzon Allah ya zauna ko ita zai yi wanka su mata annan da haka shiga liya mu ka domin hiza ko da faɗi gome ya an so mashe shi kada ce sun a su mata annan a faɗa manzon Allah farka ba kada ce asalan nasu mutane sun yi sallah kullum muka ce la ba su yi sallah ba kuma yanzu da ruwan suna kiran ya rasulullahi ya manzon Allah ba ke da uli ma'an ku sake zuwa ga ruwa kai ne da cikin katon ku tani ka da manzo Allah ya zauna fa ya sallai wanka kuma sa'annan da haba ya ta da mu da mai da gura fa ugumi Allah aka so da shi kuma sa'annan a faka farka fa kana ce asalan nasu mutane sun yi sallah sallallahu alaihi wasallam ba kunna muka ce la ba fi sallah ba kun ya tudu wani ka suna jiran ka ya rasulullahi ya manzo Allah wannan su ugufin fil madina mutane su ana sun fitar cikin masallaci sun lalace masallaci kowa na zaune shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sallar isha'i yasudun nabiya suna jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sallar isha'i sai sallar isha'i al-ahir ta karshe fa arsala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah da abai buwaya sannan ya aika ila abubakar ila abubakar bi an yi bin nas da wa mutane sallah fa atahu rasul sai manzo zai shi ta shine bilal fa qala ce inna rasul sallallahu alaihi wa taal'am haƙƙi ƙananan Allah ya murtashi na horo ka an san da binna ta ka wa mutane sallah ba ƙara abokabe yace bakara ya kasance na dula mutum na da ƙiƙa mai doshin hali ƙwarai yace ya muru ya karɓarwa san da binna ta ka wa mutane sallah ba ƙara la ku Umar sai Umar ya gane shi ya ce an san haƙƙi zali ka, ka kai da shi ta ka ba mutane sallah kai ka kamata ka shiga gaba a kai na fasalla abubakar ta ko sallaci. tilka ayyamu wannan kwanuka wanda kasance manzo Allah ta ta hituwa muka shi kuma sallah cikin su ثم سألنا إن النبي حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه هبة يسعى مسوكي كيني فهل جه هتو بين رجلين تكاين مكمجو أبوهما قدر سؤال أباس أبلنا لصلاة الظهر لصلاة الظهر وأبو بكر أبو بكر يصلي للناس كنا متى يصلى ولما رأى أبو بكر لوكتنا أبو بكر ذهب يشجع ليتأخر بين شيء كريم fa'awa ma ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mai imani ya ishara da Allah ya ta harkar shi jinkiri alati ajal tani ku zaunar da ni ila jaddi shi gege ne wa ajalatna wa muka zaunar da shi ila jaddi abubakar da jaddi abubakar alati faja ala abubakar abubakar ya shiga su shi na sallah wa kuma qa'imu shi na tsaye wa abubakar shi na sallah tsaye bisa latin nabi amma da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na koyi da manzo Allah wannan bisa latin abubakar su kuma mutane suna koyi da sallah ta abubakar wanda biyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi kuma ka'idar shi na zamne qala ubaydullahi ubaydullahi dan utuba da yace fada asiri shiga ala abdullahi bin abbas inda abdullahi bin abbas bayan ya samu hadisi ga aisha wannan hadisi wanda ubaydullahi rukun mas'ud na rasu daga Aisha radiyallahu anha da ta faɗa mai hadisin ga haka dan tabbata shin ba ke bani labarin rashin lafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau da yi sallah ce zan faɗa maka to da an haka ƙarshen ga yadda mu hadisin ga haka sai koma ya tabbatar da shi ga Allah bin Abbas yace lokacin da nizo fa kuta lahu nace mishi a aridu laka ala aridu alaika shin ba za ka bani in ba za ka bani na ba in gita maka ma haddathani Aisha ala a'ridu lak ala a'ridu alayka baka baya dama in gitta maka ma haddathani Aisha da Aisha ta faɗa mini an da nabi aka rashin lafiya mazo sallallahu alaihi wasallam kada ce hati dole ai ta gaya maka fa alantu alaihi ni faɗa mishi hadisi ha hadisin ta wa ma an kala min ku shay'an bai musani komai daga shi ba gaira annahu sai dai shi kala ce asan mallaka ar asan mallaka rajul shi ta faɗa maka wannan mutum allazi kana ma al-abbasi wanda ke tare da abdullahi da abbasin wanda ke tare da abbasu a umar abdullahi ko ta ce la ba ta gaya min ba kada ce huwa aliyun aliyu na inda abi talib saboda sulikin ta ba ta da suna ne حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن An عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين انها قالت تاتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى في بيته cikin gida ne wa huwa shaki shi a cikin shi lafiya fa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wannan lawa la abu qawman qiyama wasu mutane suka sallah baya ganin su ko suna tsaye wannan ita hujja ko wasu suka ce liman in yi sallah zamne ma mu fi sallah tsaye saboda ainihin shi lima an yi mai rangwame saboda rashin iya tsayuwa an ɗauke mishi farilla da tsayuwa to dole liman liman farilla tsayuwa bai zama ɗaukewa da farilla ga ainihin mamu wannan shi a ƙauli na su daga cikin maluma a ainihin shi a ƙauli na wannan shi a ƙauli na shafi'i shi a ɗauri na abu hanifa shi a ɗauri na auzahi fi ahli qawli shi a ɗauri na auzahi fi ahli qawli amma da ainihin ahmadun na hanbalin da ishaq ibn rahawayhi da ahmadun na hanbalin ishaq ibn rahawayhi da ainihin a wannan ada'un sun tafi akan cewa idan liman ya yi sallah idan liman sallah zaune ma mu za su yi sallah zaune ba za su yi sallah tsaye ba saboda ni inda ma ki imamu li isan maki an sanya ma saboda ai koyi shi in yi sallah tsaye ko yi sallah tsaye in yi sallah ne ko yi sallah da dukkan ku kamar da zo ga hadisi da wannan sai kasance a malum masu kashi uku kashi na farko wato su ne ainihin ahmadun na hanbalin da ya sa'u ibn rahimi da ainihin adabun sun gane akan cewa idan liman ya yi sallah zaune to dukkan imamu su ma ku zauna gaba ne ta su tashi sai kasance shi kuma da abu hanifa da ainihin da hanifa da shafi'i da abu hanifa da shafi'i abin da aka rubuta daga shi wannan shi a cikin ruwa da aka gama da kuma aka jalla wannan shi ma ne akan wannan sai kasance wasu ka ce a'a in liman yayi sallah zaune a'a da liman bai sallah zaune duk wanda ke sallah bai za abin bai sallah ba sai dai ke sallah tsaye duk wanda ke ta mutane in dai zai sallah za a bi shi ba sai dai mai sallah tsaye shi za a bi ba a wanda ke sallah zaune su kuma muke sunan ga wata saboda aikin ganin manzo sallallahu alaihi wasallama nan wai manzo Allah da abuka ya koyi ba ku kai koyi shi ba don ka ce kenan kaga ai an sabo shi wannan sun ta haka cewa kenan ainihin duk wanda a da uzuri na shin lafiya to ba zai yi sallah da a bi shi zaune ba sai dai ya kasance wani liman shi sallah tsaye shi ko shi wannan limanin ke sanya naɗi ko ya sanya halifa kai wanda zai yawa ne sallah tsaye shi ko shi sallah zaune shi ko ya liman shi na muke kenan wannan ita a sallah wanda abubakar radiyallahu anhu wa ta da mazu Allah sallallahu alaihi wasallam wata dukiya mu ko za ka ta farko ko ko mu ganin ba ba sha ilaihim ya ishara gare su an su ku zauna fa ashara ilaihim an su. sai musu ishara ce dukkanin kwallo amma an sarfa lokacin da kare sallah ce kare ta ce inda ma da ilal imamu an sanya ne mani utama bihi don ai koyi da shi kenan kaga fa ashara ilaihim anijin su yi musu ishara ce dukkanin ku zamna to cewa dukkanin ku zamna wannan shi hamurin kenan ilimin sallah zaune dukkanin mamu za su yi sallah su wannan shi a kauli na Ahmadu bin zai zama anhu da ya sa'u ibn rahawai da ainihin aulahi a al ƙaurai shi ma ta akan wannan an ce don nan ko to fa idan raka idan yi ruku'i ko raka uku ruku'i a shekin nan kaga ruku'in liman ruku'in mamu zai yi jikiri akan ruku'in liman sai liman ya yi ruku'i sannan mamu shi ruku'i wani za a fa'in ya ɗauko ko farko uku ɗauko wani za a sallah ya sallah jami'in zaune fasar duku sallah julusun duku nuhu zaune dukkanin ku sallah zaune to yi mu gani mu tsaya na komu iya. Sura ka na ko? Hadis na Abdullahi Yusuf ya sahabar na malikun an yi da shahadin an ana sunni malikin an na rasul da zai hakika masu Allah sun da za a suma rake ba ya hukar wani doki ko a an zu an haka ta daga wani doki ɗin wata fi shakkuhul al'aiman ya samu ta gaɗe ga tsabi ne na hagu ko sallah sallah ta mina salawati ya yi sallah daga cikin salloli wa ko ƙa'idun shi na zamne wasalla wara abu uhudan wasalla ko wasalla muke salla wara abu bayan manzo Allah ku da muna zamne falan ma tarafa lokacin da manzo Allah ya kaya sallah sai kada ce inna ma bi jina imamu an sanya liman ne usama bi don ai koyi da shi wa idza salla qa'iman in ya salla tsaye fasallu qiyaman ku salla tsaye wa idza raka idan ya rukuyi farka uku rukuyi wa idza rafa ya dauko farka uku dauko wa idza qala sami Allahu liman hamidahu in yi tazami Allahu liman hamida ku ku kuru ku ce rabbana wa lakal hamdu wannan shi akwai kenan a shi ma mu iyaka ka aka rabbana wa lakal hamdu ne sai sami Allahu liman hamida ku rabbana wa lakal hamdu ko da ke akwai riwaya ta ma na cewa sami Allahu liman hamida ku rabbana wa lakal hamdu shi na ciki wai za su lafi ya sallah kayan tsaye fasar ku sallah kiyama dukkanin su dukkanin ku wai za su lafi ya sallah kayan sun zamne fasar ku julusan ku sallah zaune a jama'a da dukkanin ku wannan shi hujja akan cewa wata ille man yi sallah sai ayi tsaye in yi zaune yi zaune mun yi bayani akan masu wannan tsauri mun yi bayani akan masu tsauri daga cewa sai dai ainihin shi liman shi na zaune mamu suna tsaye saboda farillar da an ka ɗauke ne ba ɗauke musu ita ba malikuna sun yi ta akan cewa liman bai sallah zaune mamu na tsaye sai dai shi sanya wani shi ba da sallah shi ko shi zauna قال أبو عبد الله أبو عبد الله البخاري قال الحميدي kuma shi ya ce ƙauru ce ne idan sallah ta ya sallah zaune fasan duki dutan su sallah zaune kuwa yi mara da shi a cikin lahiya ce alƙadi ya tsohuwar shi lahiya rashin lahiya ce wata fara ce inda an kai to ita ta ce in yi sallah tsaye ku yi sallah tsaye in yi sallah zaune ku yi sallah zaune dukkanin ku ثم سألنا صلى الله عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم bayan wannan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah jalisar zaune Wannan su halka ko kiyama mutane na baya gare shi tsaye lam ya muhum bil qudi masu Allah bai horon su su zauna bai ce ku zauna ba bai ba su umarni su zauna ba wa inna ma yuhazu bil ahir fal ahir wa inna ma yuhazu ana riko bil ahir ga aiki na karshe fal ahir sannan aiki na karshe mai ilin bi daga aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke na hanyar ko an ne hukunci biyu sura guda don hukunci yi da buhari yake ta ga can dai ya gudu ce ne ga ashe ke nan masuli na ko wanda shi an za ta fi to abin da yake kawai yanzu ne ko da sallah da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam shi azza ne ma mu azai ko ta ga ta sura ta duke ne shi a kauli na wannan Abu Hanifa shi a kauli na Muhammad bin Hasan al-Shaybani shi a kauli na wannan Abu Yusufa sannan shi a kauli kuma na Uzaifi al-Qawlai sannan kuma an ce shi ma wannan kauli kauli na bakin asirjar lamu an wani wannan daga gare shi ya ce hakan ga na ainihin liman na iya sallah zaune ma mu shi duk su suna tsaye amma su ba za su zauna ba an kiyaye da wannan kauli na wani imamu na ba ne a kai ne shi a cewa ainihin wanda ka sallah zaune bai ba ma sallah sai sallah wannan uzurin su na ba na shi ba ne. don hakan da a samu shi ba da sallah wacce aikin manzo sallallahu alaihi wasallam khususiyya ta tashi har imam na mare yake ya kai dan muka yi ko hadithu an zahu rawi al-muhkamu wa mu'tadakul hadith wal mashhud al-muhkamu hadithi wanda suka ce muhkam hadisi to hadisi wa mu'tadakul hadithi da hadisi wanda ya kasance da sabani abin da aka ce hadisi muhkami hadisi wanda ya kasance bai kawar da wani shi aka ce muhkami wa da mudarabul hadisi hadisi wanda ya kasance ɗan aka diba zahirin hadisi dukkanin su inda suna kuma guda su ya kawar da guda sun samu arada masu masuhu sannan da hadisi wanda aka ce masuhi hadisi shi kuma masu masuhi kenan wanda ya zo ƙarshe kamar yadda bayanin da mun kai kaga aikin manzo sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe ya sallah shi na zaune ma mu sun yi sallah suna tsaye ko ke aiki ne na kashi to wannan aiki wanda fara kenan cewa idan ma liman ya sallah tsaye kowa shi sallah tsaye idan ya sallah zaune kowa shi sallah ta kaga wannan hadisi yi ne wanda shahe shi aikin manzo Allah na karshe saboda ni kuma ya ce ana diba aiki a diba na karshe sannan na karshe na karshe sannan na karshe to wannan shi aka ce masuhi sai ce ni إن سلم الحديث من معارضي فمهكم أولى فجمع للتلي أكاون إن سلم الحديث من معارضي فمهكم أولى فجمع للتلي إلا كأولى فالأخير ناسه والغير منصوف بنقل راسه إذ ولا يولد لا أدوى ولا كنت نهيتكم فزوروا ختلا رجي إذا الأهيل ليس يؤلم ناكها ميمونة وهو مهرم عن ابن عباس روى الشيخاني ما لأبي رافع يزور جهاني المحكم ومتلف الحديث والمسوح to malum wasu yi magana kan wata shi hadisi muhkami hadisi muhkami da mutafi hadisi ba wanda ka yi gutsa mu hadisi muhkami hadisi in ba maluma ba sai a imatin muhaddisuna wanda kasance sun tara fiqh sun tara hadisi sai usuliyuna wanda kasance su kuma suna masu nuta fil ma'ani cikin ma'anoni a daƙiƙa cikin ababa masu zurfi masu nusa cikin ilimi da zurfi sun haga gano na sahi da maturi sannan kuma sun haga gano mutan kun hadisi saboda kusan bi gudana ciki za a hidda na sahi da maturi a hidda mutan kun hadisi ta ce ni to shi na ce in salamar hadisu idan hadisi ya yi kaura min mu'aridin daga wani hadisi ya salamar hadisu idan hadisi ya tsira min mu'aridin daga shi kaura da wani hadisi kuma hukumar shi za a ce mu hadisi mukan shi za a ce mai kyautaccen hadisi idan hadisi ya kasance bai samu kaura ba to wannan hadisin ana ce mishi ainihin hukama duk wannan ko shi a manyan hadisai mahiyanci hadisai ba sai fara da su ba <clears throat> aula ko kuma kasance hadisi taurayi bai tsira ba a mu'adin daga bai gita mishi to ku jama'a irin tuni malum son kace shi kenan sai a jam'i shi na riwa dan laka fa jam'un jam'i irtuliya shi malum suka yarda da shi illa a in shi na riwa to in ya kasance jam'i na riwa a jam'i to ainihin misalin jam'i wanda aka kamar yanzu hadisi na wanda ainihin aka rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam kina cewa idza balaga al-ma'u qullatayn lam ya'mil habata idan ruwa su haka daidai qullatayn daidai yawan akiloju lam ya'mil habata ba zai tsaki kai ba ba zai tsaki najisa ba najasa najisa ba za su tsaki shi ba da hadisi wanda aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina cewa innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma galaba ala rihihi aw lawnihi aw al'ami الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو العمل kaga in ka diba can masu ala sha cewa idza balaga ma qullati lam yahmil habata idan ba sa kai daidai qullati ni lam yahmil habata wannan da jisa ba za ta mutane shi ba ko lam najisa ba za su cuta shi ba sai ga hadisi kuma ba Allah yana cewa al-ma'u la yanjisu shay'un illa ma galaba ala rihi aw lawnihi aw da'anihi illa ma galaba ala rihi wa lawnihi wa da'anihi an gane wannan ko to sai ma ba suka ce in ka di ɗan an ka diba al-ma'u la idza balaga ma'u qullataini wannan hasun na bi qullataini hasun na bi qullataini amma amun na fi mutagayi gairi in dai ruwa sun haka kulla da ni idza balagal ma'u kulla tayni in ruwa sun haka dai da akilo du arba'una galon galon arba'in kenan an gane wannan in ruwa sun haka galon arba'in shi aka ce lafi lam ya hadin da habata ko lam ya tanajjasa wannan ba zai zama da isa ba an kiyaye da wannan idza balagal ma'u kulla tayni kaga in ka ci ba hasu mi kulla tayni an kiyaye shura mi kulla tayni amma amun fil mutagayin wa gairi in da zuwa sai da ni har su kula da ni amun fil mutagayin wa gairi amma ya ga mun ya ga ga ne in da sai kula da ni kenan ko ya canza ko bai canza shi nan da ne an gano wannan ko sai ce kuma gashi masu Allah shi a cewa alma'u la yadda su hushe'un illa ma galaba ala rihihi wa launihi wa da'anihi alma'u la yajisu ko shay'un ya ka ce alma'u hasun na bil ma'i la yajisu ko shay'un shi kuma amun na firqul da ma dunahu an gane haka ko amun na firqul da ni ya ka firqul da ni illa ma galaba ala rihi a shekke ne kullu da ya shigo wa ma dunahu ya shigo illa ma galaba ala rihi wa lawnihi wa damihi an gane wannan ko to yanzu in muka diba farko mun ka ce alma'u idza balaga alma'u kullu tayni in muka ce amanna sai mutum ya yi dogayi amma hasu mai kullu tayni in muka diba wannan mun ka ce alma'u la yadisu shay'un in muka diba alma'u la dangana ma'u hasu na ruwa yake na haka ko illa ma galaba sai kenan kullu tayni marzunan to sai ma mun masu kace sun ka kace sun ka kace a kenan sun da haka na ashe ruwa in sun haka ya kulla sanyi in sun haka ya kulla sanyi ko ba su kai kulla sanyi ba in sun fitar da shi kan sun ɗaya sanyi an gane sai an ka ɗauki umumi na wannan an ka ɗauki ittifaqi na wannan an aka bashi umumi na wannan dan yanzu ka ce kulla sanyi har suna da kulla sanyi amma amu da muka gaido gaidi ko amu da muka gaido gaidi a cikin ka ya goma cikin umumi ce ne wanda aka ce watan alma'u a cikin hasu bil ma'i hasu bin ma'i a shekin nan kaga sai an game da kulla taimi da ma'u sai an su duka ga haka in ruwa sun ka riga sun ka canza su da sarki kulla taimi ba ma nuna kulla taimi ba ma ka inda sun canza su da sarki an gane haka ko to wannan shi a tsauri na ma guda uku a abu hanifa zaɓa abu hanifa wa shafi'i wa ahmad ila anna qalilal mali akan cewa kadan na ruwa a yulaci shi na zama na jisa da muddadin mulaƙaci an da mu da ya ga muddadin hashen zama na jisa ta ga yara amla ya canza ko bai canza ba wanda shi a kauli na abu hanifa shi a kauli na shafi'i sai kauli na abu nuna hanbalin sun ta aka cewa ruwa sun canza in ruwa sun ka canza muddin dai wani abin haɗin su sun canza ko su canza sun ɗaya tsarki saboda ni wato nan ga sun koma akan ya izabar da ma'a kullu ɗaya zai hannu da habasa a shekenan a shekenan duk abin da aka saka hakan shi a zama da ita kenan ko to sai kan ce shi ko malikun anasin da zahiriya da wannan a malikun anasin da zahiriya da wannan a ibn taymiya da ibn al-aymi su ko suka ce akan cewa ruwa in suna kaɗan na in najisa ta faɗa musu in ba su canza suna na mu'azzakin su sai sun canza in ba su canza ba su wannan masu tsarkin su su ko sun tsarki idan ba da ma'a kun da ni lan hamil hawasa don a kenan sai sun canza in ba su canza su wannan masu tsarkin su wannan kenan to shi a jami'in da ba ruwa su kenan nan ka to tare da hakan gaba hadisi wanda mun kan hujja da shi na cewa al-ma'u la yajidu shay'un illa ma galaba ala rihihi wa lawnihi wa danihi illa ma galaba ala rihihi wannan ziyada fa ziyada ce wanda ta kasance da ita ziyada ce saboda wanda ya rawa hadisin ga wata ana ce mishi rishidai eh, da mutane dukkanin malum masu ittifaqi akan kasance da idi amma tare da haka wannan a a ibn hibban ar-rusi yanda karfi a kan cewa hakika malum masu ijma'i akan ana aiki da ma'ana hadisin ka ana aiki da ma'ana sai a shekin namijin ruwa sun ka canza launan aw daman aw rihan sun ibi an kiyaye da wannan to wannan shi aka ce mu jami'i in jami'i na yiwa sai a jami'i in jami'i bai yiwa shi ke sai a jami'i kenan to shi na ce in laka a fadan mai yusuri fadan mu jami'i rutul shi ma numa sun kasar shi amma in laka shi na yiwa an wula in ko jami'i bai yiwa fa sai a jami'i za su yi da masuli wanda akiru na ƙarshe na tukun ya shahin da mutu ƙaddimi da wanda ya gabata wanda akiru na tukun wanda ya kasance zo ƙarshe nasihun shine nasihun shine shafi wal gairu shi ko wanda amma gabaci ba mansuhun shi za a ce wanda aka shafi wannan mansuhun na rasihun mansuhun na an shafe shi rasihun tabbatacce da riƙalin da riwaya ko kuma mansuhun wanda aka shafi na da riƙalin rasihin saboda ruwa ƙaci nasihun don ruwa a saboda ruwa ƙaci nasihun a shi ke sai mu ce wannan mansuhun na da riƙalin da na kali ratihin tabbatacce ko ko mansuhun ratihun mansuhun na shafa shafacce ratihun tabbatacce da na kalin wanda an karɓar dogon maluma to shi ko abin da alkalin da ta yi da masuhi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a afdal al-hajim wal mahjum afdal al-hajim wal mahjum wanda ya kaho da wanda an kawa kaho ko da sabu ne ya kai afdal al-hajim wal mahjum hadisi ingantacce na sannan ko gashi an yi ruwa daga abdullahi bin abbasin ya ce kana biyu sallallahu alaihi wasallam yake biyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kaho wa huwa sa'imun muqrimun in da jama'a biyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa sa'imun muqrimun manzo Allah ya yi kaho shina wanda mai shina mai azumi kuma shina da harci da haji ga haka kuma afkar al-hajim wal mahjum a san da sai ka ko to za a kenan ta ga na ga jami'i gaiwa to tun da jadi bai wata ajiba ni sai a koma ga nasu da masuhi sai ma wani suka ce ba nasu da masuhi sai su haɗa da hadisi na farko wanda manzo Allah ce abdal hajim wal shi ne na farko saboda wannan ya faru bayan kuma kata bayan ce maka sannan mazo Allah ce abdul hajim wal mahjum wanda aka kiba tarihi sannan yayin wannan magana to sai ta kasance shi kuma nayin a yi da jaman nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ta'imun muhrimun shi ko wannan ya faru ga hadisi wulad da haji da kwana ta ga haji da kwana ya gabaci fatahu makata a fatahu makata ya gabaci hajjin kwana a shekin nan abin da faru cikin fatahu makata shine musa kadimun ko abin da gabatu abin da faru shi kuma cikin shi ne shine mutaakhirun al mutaakhiru ashiru na Shi na ce watan aura ko ko jami'i bai yiwa idan jami'i bai yiwa fal karshe na karshe shi shine mai shafewa

an yi tambayar da aka yi ko tambaya ya yi akan suna neman ƙarin bayani akan jiyan motar mace saboda ya ji su maluma suna cewa ta ja mota ya yi a samu mata je ba ta to maluma dai kusan na duniya dukkanin hukunta ne kan cewa mace ba ta jan mota maza ka jan mota ba mata ba wannan ita a fata ba kusan mai yau maluma da duniya kuma illa da aka gani ciki shi ne aka koma ga asali ma da ta haɓai da wani lahi alai sun kasance ana aza su akan amma muhammadin su aka yi ba su gajen rakun ma da kansu ba mun yi bayanin aisha da zai anha tana hawan rakumi iyalin mazu suna hawan rakumi amma aza su aka yi in an aza sai a ja wanda ta ja shi na shi ne sa'i a nan yanzu an hukuma ga zamanance kenan tun da bai yiwuwa mutum ke ja mota shi ga wata bishi ko shi da mamta biya a nan an yi wani abuwan da ka janta don haka aka ce shi a sa'ik ko mai jan mota a shekin nan gara a samu direba wani ka ɗaukar mutum da za tana ya ce ta biya mota da shanta bisa ga ainihin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam in mun hukuma ga asali matan manzo sallallahu alaihi wasallam ba su haura umar da kansu ba matan sahabbai ba su haura umar da kansu ba don haka ga jan su akai don haka ga shekin nan ita ma mace a jaka yanzu eh to gaskiya na ai sun ce ana tambaya shi daga ita shi ko ta zuwa harami to ta da zuwa harami a gama akwai ainihin maluma nan Najeriya akwai malamin da yanzu a ita da iyali ne shi ta shiga gaban mota ta da iyalin ya kai su a dawo bai bari su tsaye su da jewa amma su kaga su saudiya suka yi mace ba ta zama gaban mota sai dai bayan mota amma da duk da haka nan a hada da zuwa harami ya ko kuma wani wanda ya kasance yaro na mai wayo ana su zo su za ta yi a hawan kawo kawo na mace ba shi halatta saboda mun yi bayani cewa su sahabbai matan sahabbai suna hawan raƙuma amma su dai ta gaba da ainihin mai rakumi da mace ta hawan raƙumi ta ba eh. Na'am. idan mutum yana da eh. sai kuma ba ka eh. a ah, yana tambaya a kan idan ka fi liman wanda ka sun da shi a nusu kuma kai ba kai ba sai ka yi nusu istiraha ba saboda kana biyar neman wanda san kasance shi na abu kai kuma kana zan sutur za kai ba kuma za kai ba Thank babu ba wa lafi da wasu ne ya rasu lafi da wasu ne wani fara ba wani mazu Allah fara faɗi sannan wani faɗi da shi ya za bar girma a kunda ɗaya fara faɗi ko kuma alma'u lana su wuce wani fara faɗi ba a gano haka nan ba yadda an gano da haka za a yi sai a ce lafi da wasu ne suna an ka ba matsayin ma'aji sai yadda kudin nan da shi ke ajiya yana ɗaukar su yana kasuwanci amma duk da an ka nemo shi kamar kuɗi su dan nemo shi shi kawo kudin nan hmm. lalle shi na ɗauko shi shi ba su ba mutum na aka ba matsayin ma'aji mai ajiyar kuɗi kenan wanda an ka ba amana ta ajiyar kuɗi shi na shi na ajiyar kuɗi kuma kuɗin shi na ɗaukar shi na sana'a da su yana sa cikin sana'o'i ne amma kuma duk da aka nemi kuɗin nan shina ya bashe su to wannan makaruhi na in ya kasance an ka baka ajiyar kuɗi in ka yi ƙarfin su in kai suna a su kayan makaruhi in an ka baka ajiyar kuɗi in baka yi ƙarfin su ba in kai suna da su kayan yara وبيان وهو عن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذوا بالصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب وفي رواية قال فأما الإحباب والبخيل والرمان والقتل وقد أطاع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي a hadisi wanda an karɓo daga abin musa al-ashari da zai zaɓa anhu allah shaida da shi wa mu'azin da jabal da zai zaɓa anhu annan nabiya hakika wa don allah sallallahu alaihi wa sallama ala lahuma ya ce musu ma ta'khudhu fi sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah kada ku amsa ga sadaka in ba waɗanda ababa guda hudu ba kawai الشعير na farko شعيري والحنطة da alkama والزبيب da zabibi والتمر da dabino alhintatu والشعير والقمه الشعير الشعير والكندا والزبيب والتمر guda ke nan ko ya ce ni da wata riwaya kuma ala ya ce wa amma al-ifta wal da rumani wal da dukkanin irin mayan kwala kasa ko kuma da irin arake yake kalbu fakar afa an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya rubuta akan wa'annan to wannan hadisi ba rawaito shi shi muku hausu musani dan kashi akai kashin hadisin da a faruwa fulani saboda maluma a rubanullahi alaihi sun tara ainihin a hadisai masu bayani akan fitar da zaka suka yi ilhaƙin wasu da wasu ta ga yanzu akwai azuzu yuti arba'un at-timsimu zaitun habbul fujili sumar kudumu dukkanin waɗanda masu mai ne ta ga zaituni shi ne asali sai kasance aka da watan a timsimu da kudumu da habbul fujili an haka masu da zaituni ya kasance dukkanin wasu da zakka su kuma can ainihin wajen a sha'ir aka haɗa shi da sulhu dukkanin suna da zarka ita kuma wajen an kama hukumu ce aka gama ta da duratu bayan magana ba akan duratu ko shinkafa bayan magana ba akan ainihin urus wani magana ba akan durra dawa bayan magana ba akan masara bayan magana ba akan urus shinkafa ko kuma an san dole suna da zakka wa'annan dukkanin suna cikin hukumu sai maluma suka tara hububu da aka samu hububu wanda ya kasance a irin sha'ir da kanhu sai aka same su ainihin sun kai su goma sha takwas sha takwas aka samu wanda ya kasance dukkanin su hububu ne sai aka samu abin da ba hububu su kuma guda biyu ne da zabibi da tamu ya kasance ainihin su a su su abin nan sai aka jefa su gehen a abin da tuni sai aka jefa shi gefen hukubu amma shi a cikin hukuku wanda adamai an gane wannan to in muka samu zuyoti guda hudu muka samu da tuni da tamru guda shida an gane wannan wanda saura hukubu ne wasu kuma sun kasa har daga cikin hukubu to duk da wannan a ainihin bayanin shi na kai malum masu yadda da kiyasi alhaƙin wani abu da wani abu sannan kuma akwai abubuwa da kasance kamar guda gare su sannan kuma a akan magana akan zarka an yi littafi akan wannan akwai wasu kashe a kan zuma tana da zakka kuma akwai a akan wannan zuma ma wannan wata zuma ma wata zuma ita ma kanta tana da zakka da haka ashe kenan ba za mu a akan hadisi guda ba ko riwaya ta hanya guda sai an tara hanyoyin hadisai gaba ɗaya an yi jam'in su in an kai jam'i sai a gani me ka shiga me ka yi ta. an gano wannan amma tun da magabata suka taho suka ce duk wannan ababa suna da zakka kuma dukkanin maluma na duniya sun yarda da aka san musu zakka don haka za a hidda zakka ga gero za a hidda zakka ga dawa za a hidda zakka ga shinkafa za a hidda zakka ga masara za a hidda zakka ga al amma ta dai maluma ba ce shan zakka da shi a cikin hukumu da irin farar farar da irin wake duk wannan suna da zakka akwai tsarin da aka akan bayanin zakka aka ba za a samu wannan kuma wannan shi a cikin duk kutubu na malikiya da shafi'iya da hanafiya da hanabala makon da ya gabata an yi wata fatawa akan eh, matar da bayan an biya su daji an ɗaura aure in ɗayan su yau suna da juna shi ne ake tokoto kuma wanka kamar sun wani zafi tana ita ne ta ne eh, ita na ita a ba ta ita eh, akwai gado amma babu ita babu ita sai an taka tambaya ta biyu yake ina da Allah kuwa wani mai kyau yake suna ɗiriya tsakanin arna da musulmi irin lokacin da ya wuce kwana biyu cewa akwai wani makwabci ne akwai abinci da nama yana ma kofar gida an karɓi abinci sai riba ce wanda yana abinci na amma kamar shinkafa da nama a'a na mina nama, kan mina Na akan sai su to to haka za ni ce ba idan ba ni ce abin da muke kwana biyu a bayanin a bayanin a kan sai su ne sai da muke mai bayani mai bayani akan abincin kirsimeti abincin maka ruhi na idan an ka diba islam sunan da musu kimi muhalafatu an da jini sun tafiya ya kawo shi abinci ne kirsimeti an ta ce ga maka ruhi na maka ruhi na ba a rana mace wanda zai kasance abincin nan ka san a sun ka yanka shi in dai an san yanka musulmi suka yanka wannan ana ce ko kuma su kan su ahlul kitabi suka yanka gaban musulmi suka yanka irin na shari'a wannan ana cin yankan su kuma ana cin abincin su saboda ba haramta cin abincin ahlul kitabi ba wada amuhum fillu lakum abincin su halan na gare ku haka Allah ya ci don ga ana cin abincin su wanda sun kai saboda sallar su wannan makruhi na amfani da shi na'am a hadisi shi da idirabi amma malum ma sun ta akan aiki da shi wanda sun ka ta akan shi zama ne mu ɗari sun yawa suna haɗin da malu masu ta yi akan ana hujja da shi da ma hujja ana aiki shi saboda an ce hadisin ya da idrabi al-idrabu mujibul talib al-hadisi amma ta da haka na ana diba a gani idrabi gani yake idrabi ga isnadi su ko ga matan yake idrabi na matan na ba idrabi na isnadi ba an gane ko to idrabi in kasance ga isnadi yake malum masu na aiki da hadisi akan ainihin a idrabi na matan yadda labi na matani ya yi matsala a kan yadda labi na na ta ga wasu misali kamar cin da aka bayani a kan wata asitira su bil haɗi sitira da zane yadda labin hadisi ga ga isnadi yake ba ga matani ba don haka a shi kenan ta ga can don haka ga ainihin amadu da hamadu radiyallahu anhu yadda ya akan cewa ana sitira da zane saboda yadda labin hadisi ga isnadi ba ga matani ba kamar ta mai kyauta alhamdulillah